To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda Nijar ɗin da ƙasar Turkiyya suka cimma matsaya bisa manufa kan baiwa kamfanonin Turkiyya izinin gudanar da bincike da kuma haƙar ƙarfen uranium a Nijar. Wannan na zuwa ne watanni kalilan bayan da hukumomin mulkin sojin Nijar ɗin suka kwace wasu lasisin aikin uranium daga wasu kamfanonin ƙasashen yammacin duniya irin su Faransa. Sai dai kuma masana a wannan fannin na cewa akwai bukatar Nijar ta yi taka tsantsan ha a hurɗata da sabbin abokan nata kafin bayar da duk wani lasisin bincike ko haƙar ma'adanai domin kaucewa komawa gidan jiya. Wakilinmu a Yamai Garzali Abdu Tasawa na da cigaban wannan labari a cikin rahoton da ya aiko mana. Cibiyoyin nazarin harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa na BRVMC da Ecofen ne dai suka fara fitar da wannan labari. inda suka ruwaito ministan makamashi da ma'adanai na kasar turkiya arfarslan bayraktar na cewa kasarsa wacce ke da burin samar da sinadarin uranium ga wasu sabbin tashoshin samar da makamashin nukiliya da ta gina ta cimma matsaya da mahukuntan Nijar kan baiwa kamfanonin Turkiya damar gudanar da aikin bincike da ma haƙar ma'adanan uranium a ƙasar ta Nijar wace a watannin baya-bayan nan ta ƙwace lasin aikin haƙar uranium daga kamfanin Orano na Faransa da kuma Gobex na ƙasar Canada. Take kuma neman samun sabbin abokanin hulɗa a fannin aikin haƙar ma'adanai da yake tsokaci kan wannan matsaya da Nijar ta cimma da Turkiya. Malamin Kaila Abasa shugaban ƙungiyar Centramin ta ma'aikatan kwadago na kamfanonin haƙar ma'adanai a Nijar. ya yaba da matakin tarama da bayar da shawara a kai. Dama mu cire mu kullum shine arzikin kasanmu ya yi mun amfani. Duk dan Nijar ya san irin wahalan da ake a wannan kasan ta mu. saboda da arzikinmu da ke gare mu ba su da wani babban amfani a gare mu yana da babban amfani a kasashen tura da suke hakun shi. Kenan abun da muke so ga sau wannan irin wannan partner kamar Turk shine kal a saya ga tonan arziki kawai a kai shi can wurinsu su sarrafa shi ya zama sada su saida da sada. mu kun mu tashi a nan a wofi sai dai batan muhalli. Shi ma dai Malam Nafi'u wani masanin ilimin tattalin arziki a Nijar na ganin wannan dama ce da Nijar ta samu ta neman ita ma gina tashar makamashin nukiliya ta ta kanta. In masu sayan sun yawa kina za mu nan ne mu ma za mu iya diba mu gani wanne ne za mu hicce ribar kasuwanci tare da shi. Kuma na ga su 'yan turkiya suna nuna suna iya yin kamfani na makamashi to mu ma dai nake jin yanzu a cikin irin wannan yarjejeniyar kamfani da yake irin wannan aikin shine zai zame mana babban guri a kasashenmu tunda yanzu ka ɗauki ƙasa kamar tamu muna sai da makamashi wanda ke shine amma muna cikin duhu. sai dai malam aisami ciroma wani masani a fannin arzikin ma'adanai a nijar ya ce akwai bukatar nijar ta yi taka tsantsan lokacin da za ta kai matakin sanya hannu akan yarjejeniyar bayar da lasi ko suma aikin haƙar ma'adanai ga ƙasar ta turkiya wace ce a yanzu na rawa ne da bazar ƙasar Amurka a wannan fanni. Ni ina ganin a kwace ma Orange ko a kwace ma Govex a ba kasar Turkiya fa da sauran har yanzu fa tunda kamar yadda ka sani ko duk abinda mutane ba su gane ba. Kasar Turkiya kaga na farko mamba ce ta ne to kuma duk abin da kaga tana yi tana yin shi ne a cikin inuwar kasar Amurka. Kenan ni ana gani a kiyaye. Duk kamfani ko na ina ne in dai mun san abin da muke so in dai mu mun kare haƙƙinmu da haƙƙin mu kuma in kamfanin za a yi biyayya ga wannan yana iya zuwa mu yi aiki da shi amma a kiyaye. Sai dai yanzu haka masana ilimin aikin haƙar ma'adanai a Nijar ɗin na cewa Nijar ba za ta soma baiwa Turkiya wani lasin aikin bincike ko na haƙar ma'adanai ba har sai bayan gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta gabatar wa taron majalisar ministocin ƙasar da yarjejeniyar aikin haƙar ma'adanai da ta cimma a bisa manufa da ƙasar ta Turki. To masu bibiyar mu shin kuna gani ba ma ƙasar Turkiya lasisi na haƙar ma'adanai da kuma nemo shi a cikin ƙasar zai haifar da ɗa mai ido duba da yanda a 'yan kwanakin da suka gabata yadda gwamnatin take hange duba da yanda za ta haɓaka kamfanonin ƙasa wato na gida wanda za su ringa yin wannan ayyukan kamar yanda ta haɓaka kamfanin dev ya kasance yana nemo inda mai yake haka zalika ya jagoranci haƙar shi baya da haka aikin gabaki ɗaya wato surfe da niƙa gabaki ɗaya aiki ya kasance a cikin gida shin kuna ga za a yi amfani da ƙasar turkiya ne domin ƙara ilimi da kuma sani akan wannan harkokin ko kuma dai wasu dalilai ne kuke gani ya sanya gwamnatin ta sai nsp za ta ba ma ƙasar turkiya wannan lasisi na haƙar ma'adanai na cikin ƙasa wanda aka amshe ma wasu kamfanoni na ƙasashen turawa daban-daban a 'yan lokutan da suka gabata ku bayyana mana ra'ayinku.